Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da al'umma da ake kira UNFPA ta aika ma asibitocin janguriyar Nijar takardar shaida musu cewa daga yanzu ta soke tallafin da take basu su domin kula da mata da suke zuwa wurin haihuwa asibitocin ƙasar kyauta abinda ya sa hukumomin asibitin kiran taron manema labarai domin sanar da su halin da ake ciki game da wannan zance kamar yanda Malam Hassan Haruna mai kula da sha'anin sadarwa a hukumar asibitin birnin Kwanni ya yi a safiyar yau inda yake cewa in kuna tunai kwanaki na kwatanta muku da cewa akwai abubuwa da ake yi nan gidan likita kyauta ake su ciki nasa karba aihuwa to wannan karba aihuwa yau da 'yan shekara biyu da ake yin ta kyauta saboda wannan finiap kungiya ta duniya mai kula da al'umma ta ce ta samu wani dan tallahi za ta ɗaukewa kyauta ga jama'a zuwa tsawon wani lokaci to yanzu ga labarin da muka samu yau da shekara guda tun ut ta bara shekara watan takwas na bara sun tsaye da biya suka ce sun a maido biya ga yadda yake gada to shi yasa muka son jama'a su gane da daga ranar litinin mai zawa an maido biya na aihuwa kenan shi sa muka kira 'yan kawon watsa labaru mu aika ma duk wanda ke hodi ya aji cikin garin kwanne wasiƙa da ta zo mu daga sama don saboda su tabbatar da zancen kenan shi sa muka kira ku shi dai wannan tallafin da hukumar ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da al'umma UNFPA ke kawo wa sha'anin kiwon lafiya a jamhuriyar ta Nijar tana yin sane da zumar ƙara ma mata azama domin zuwa asibiti wurin haihuwa maimakon su yi shi a gida domin rage yawan mace-macen mata da yara sabin haihuwa a wuraren haihuwar a cikin kasar da ke ɗaya daga cikin ƙasashen duniya inda adda mafi girman mace-macen iya mata da yara sabin haihuwa a wuraren haihuwar abinda ya sa al'umma cewa ya kamata gwamnatin ƙasar ta nemi hanyoyin samu wani sabon tallafi domin a ci gaba da wannan aiki a tausaya musu yanzu haka ta kai ko kaka babu gida babu daji wanda wanda Allah ji su alamu lahiya a sako ta tato daki ta miji ta samu amir ne ba babu kuɗi sai mu ce lalle tallahin nan cire shi gaskiya shina da illa ga talaka da yawa dalili shine yau abinda kowa sani dai an dau lokaci in matarka ta aihu waɗannan kuɗi da ake biya ba za a biya su ba amma kaga yanzu kasancewa an cire wannan tallahi kenan abu na wanda yana da nauyi ga jama'a dalili wani ma in mata shi ta aihu wanda bai da karshen ta kuɗin nan na sako ta ma sai ta ya shiga jama'a kaga yanzu an ce an cire wannan tallahi kenan sai muka cire tallahin nan gaskiya shina da illa ga al'umma kiran da muka gaskiya magabata su dibi halin da talaka suke ciki lalle yan abin da kai yiwa na mu in sun samu muna tallahin nan a sa hannu game da aga cewa an maida wani ko abinci da gida ne ba shi da matar shi ta aihu ta ta likita ta aihu ko ba gaskiya ba to mu muna son saboda Allah da Annabi azan zan taimaka ma bayan Allah Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.